الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata ya ya ce ci bi aminci da karatun sunna إشي بين إشي هو صفو شيان 2014-38 2016 من من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان قتله أول الفرقة وأول اختلاف فتحاربت الأمة وتفرقت وتبعت وتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قلبه أحدثه من قبله من آل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من الناس وعلى أن الدين العتيق كجاء الدين نشبو شاكفة لزامن يعني بينا ما كان من وفاة رسول الله adi nabi a feji tun zamani a nabi har ta kakuna a nabi jihadi luzona ila katli usman har ta kakuna abin sayid na usman ibn afani ne wa kana katlu a wannan shirkati wuna wa sayid na usman nan wai cabaye gigan musulmi sho wa awwala liktilafi magai cabaye ken le ba da jiyo فتحاربت الأمة على ما نبغى ما تفعله بوجه وتفرقت وجاز كاكاي wata ba a ce toma ya e gashi madan na lami tuna yi kodari hmm. wal ahawa da tuye mai wal maila ila duniya da fifan logoye jawe falai sali a hadin ruksatun fi shayin a hadasahu zanzoro a da sauki na wada yin da ci tsagwaji ne ga fi ajiye ga da aka lami a tuna mimalan ya kuna lai a sabu rasulillah yi na sabi a rin sa sallam ya ta ci gwana ya aw yakunu rajul yad'u ila shay'in ahdathahu min ahdathahu man qablahu min ahli bidai aw yakunu rajul ko yadlu fe yad'u ila shay'in wa yadjilu yati ahdathahu man qablahu min ahli bidai nazeji be kani wona ga tuyo min e bidiya jona so wa kaman ahdathahu ngole wato adele fi je ke wa go to ga ke tuyo na zalika aw qala bihi awon so mai gane za wuce caminin ya gama fakadarar da sunnata ga gajin ga a gawa suna da biya wa khalafa alhaqa mali gaskiya ba wa jama'a mali jama'a musulmi shi ba wa ba hal bid'a wa ma bid'a ba wu wa wa daru ala dai umman ga zane ga ya ne goye zane takin aluman nan zane jin aluman nan gu min iblis ga ibili ku ji gane ko ga wa'alam anna dina la fiqa ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la qatl usman yo ke ji dini na shugo shace jinan gayi hadi na dabo tun to zamani na daga kakuna annabi jihadin na har da kakuna sayyidina usman na ma'ana rayuwa annabi ke mina di musulunci jin to hunto sahabi shi har da kakuna da sayyidina usman na adini wangi da wannan jama'a. na ciye ce ne ba madanin nga yi zamani sai na bakar ta umaru ta usmani ebon zamani ya kula fa rashidu na shi dana ko folo ba sai na ali ko wato zamani ali fa yamma la bakar umar usman nan alumma muslimi shi nike ce amma na da sai na usman wuna shari'a tsami fitina ma tsani alumma muslimi shi nole ezawu engole ere juwa chele ga bodiyo zabe chele ga mga da bel mga da china uba ne ga je wogu wa jeja wa ni ga pai ko diga na ko al-imam al-barbari ga wa kana qatlu awwal al-firqati una wa sayyidina usman nan ga chabe ji ga musulmi jo ko ebe hmm. na sayyidina usman wuna minti da babiya musulmi ma gafi firka jeje firka ya sabi iya ji matsani ko amma to sun alhamdulillah ka za a mu yi sinadini jegu wasu ta su ko hmm. za an ji jagwa sun alkur'ani gangan da sun ne gaskiya ma tula zai ji ma bana dogaye na zane ji ne tun fitina lokacin da da malu zai ji lokacin zai ji wasu sai na usman ne da dajin ko hmm. ɗan mala ci na usman nan gai daga gan yahudin da ci dabo daga yamman bai yuga abdullahi sabai aga yu laka bi aga ibnu sauda ko hmm. ebo nan nu daga kiya ba shagu sebe wa lawo gan ya lo musulunci alali mu lo musulunci wuci da be madina ko hmm. wunde ga tun da yi sai na usman tawon ibe gido ko ndị atụla ejiji anyị bụ sayid na osman tọwa fi etinyo ndị atụla ejiji nga sayid na osman na olida anụ wele wa mata kaza la ala kaza mai dan juna na kaza juna wele na ulo kaza e da anabi yana wele na kaza na nga tọwa fi gazo egwo je da jaje nan vaya na osman umu da zai nga ni nga ta abladu sabai ji wuci da je to da kauyen doci wuci ku to dan doci je do doji hmm. har tu babu na dabi a cewa sai na Usman wuno. ko hmm. abladu saba jahilin doci shi da wawan doci ya ku da waje gani duwi a cikin je sai na Usman to ko kun bai da ya ga in ya ya sauki bai gan wani suku wa bici daga madina wuce da misira ka kunu tun misira gan na suku ci da dai da hannu na yi kule da shi na wuce da to da nan da yi jiki ana yan ayyukan misira a cikin zaɗe da ci amun goba ganci a ci da a ci da amma sai na usman goba ci amma ya sai na man goba hmm. at the end a cewa sayid na usman jikiya cewa sayid na usman wu na ma sayid na usman wu ganci na sukun emi sayid na bu awugu ya shi ya ga sha lele mai lokacin yaji galibin su da ga daga madina kan ga da maka alu adiji no da yaji fulani na biyo lokacin da ga ade sayid na usman wu ko a na zalunci a na umar fitina tsakaniyar musulmi jo falai sali a hadin ga wujan zainin don duwa ruksa fi shayin a hadasa wuna ga gata ya zashi shi wadda ruksa lokacin yadda nun tsaye mimma lam kuna alayya ashabu rasulillah yana ja ga sahabi shi alayhi ba a wasallam dana ma'ana ga ga wajen addini ki annabi sa sallan bai sahabu shi jina ngai alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin ya gwa su sunan yin mai sunan al khulafa ar rashidin ji na ga wa annabi gangani bai ga ga da su na za tun fi e ga da ni ji ba da su bi tucuyi a ne maga kaku ne ga shi ga ga kere kere na bai ga gangwa na gayi man ka na lama ana ne yoma wa sabi a gayi bai ga ke tiye ne mi da ne ta ci yi nan nan ga waya kunu rajulin yadu ila shin a min ahdasa man qabla min ali gidai fa a kaman ahdasa ina zan ga ci da bo so a ja sai jiyan go ci wa na ya jina wa ga ga yan nan wa na na ni bijani ga yin go jin tsawa

ya annahu awwalu man sanna al-qatl rayin do na ga ya ga da muhimmin farin wa da giyo wa da rabu wa da rabu ya zawo banun ga za mu farin na chalayin wuna ko so ya zaga da shi shin ya zawo a shi ya zaka da kilo ta zawo da wune ya wune ya ya da ga da muhimmin farin nga chalayin wai buga ga wune ya ke wujin ga na so ene jani unje jaga dono wachu injo unje wachu injo amma ji sheri ganin kun a ama wurake chu injo kuyo mm. ngo le unga ga tsa bibiya zanega lokin da bidiye ne wa dele fike wa ga unga to injo ne buna mm. ni diga muna da tafiya mai na zama ne taminu fa huwa raddu da na tsaye na jino madu bashi bulana ganye da su man amila amalan laisa lai na fa wa raddun da na lo tun do ci umunya ni adina ni mu ta ti bana gajo aga ni da su lawo ci ka ga ga zan do ti su ya kabi wannan misali salla ni falila ni gutu gutu asuba zuru lasari magari isha ga da ga sallah do ti dango na yi farilla ne banda wutsun ne wace ju wace ga da ya ja ju ju waje da no wai so e gwa ji no e go ka un ga da wace ga gun wace wo wace mi tuwo wato da ne ji ne ti o me ji bidiya ne ga yu ko la ji gane wa ko misali bayanin nan ya zabe shi shugaban jima karshen ramadani na kira ni wace dabo raka guba ko raka gundi go waje guji farilla na ki bata wace ma jin so kwa fa yoyi

lóye mọ́nyá àjàṣe ìgẹ́gẹ́ tó gan ẹgbẹ́ tábùgọ́ tún náà ẹ̀yẹ́ ha bí ìlàjẹ́ ká ìlàyà ọ̀gá ló gbòjé mùlùmọ̀ náà lọ́fù yàrá mi fọ̀rọ̀ fílẹ̀ àlùfáàgbé bókèrè àbúgbé ìdíwó lágbọ̀n ṣùgbọ́n ẹja àdébìdé so zanen ya zanen ya zanen in fa sai da commission rate wani commission rate ko jimana ngala ga tsaye yi jimo termino otu wa ga tsaye kirkiji misali ba e e na ga ke ajiye bo ajiye makanta islamiyya wasu na suku alhamdulillah ta kwabai wajiya wa kuranu ku fiti wa wa wa wotuna barande ni ego wa taji meji ko yo be be tindi we kura be ba be kura ni ku fiti wote ji ga kara kara kara kara kara kara har ya ji da gode ji wallahi nau a maji a kake da makanta ke je ta ke kaka lauza ne a ga je lada wa ji wa de lada bane fikirki wai jin danan man sunna ala ti bombu kontiri wucho la mo ga ta bombu injo gando na ti bombu no bo haji fo al biya bi no wa kedo commission ko la ji gane wa ala su ze ji wucho la wo ga ta zayin so gando ni ga su ze ji wucho ne wa ji ti wa do commission ko la ji gane wa hmm. gafa man za'ama zalika aw qala bi fakadarat da sunna sanin ga da ga irin na gana ko muwamitu ga bidiya wuce da zanawa sunan yaya wa khalafa al haqqa zana ma le gaskiya ba wa wa ba al bid'a ko ma bid'a la je mu ba wa wa darwa la zil umma min iblis zanna mai gunu na salu man nan ga gunu iblis e ba kibo e ba ne iblisu wala zan yi ban daga ko ngoro ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u e ko mi cine gboro e gaji ya wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili e ko waju wani kafa kafa ne jume ga lami tuwe bu de ga de ko ce ci ma anabi ga kullu sabili mi ne ko ndoro mi ne ko waju ne yo shaytanu ya du ile ade ta tai ku bole je dikino ne je yi ga jiga ada ala mi atu de de wuci na to da ne ga yo me de je na wa de ke mi wa gon ga o ti ga mi tu na ga to bo so ko nga ji shishi ìlàjí mẹ́sí ìtìdà ọgbókò ara mú ìmì ní lóòlé Na àti ẹbáwú ní ẹbáwú gẹ́sì náà sókún ìní tí ìwé ìwé yẹn lọ́túbà táwọn àdìgbé èjì táyì mẹ́gẹ́ tí wọ́n ju tí wọ́n kó ewu túbà ni wọ́n àjà àgbẹ̀ ju méjì àgbẹ̀ ìdí náà wọ́n gbójú túbà ní sókún àdá àà gẹ́sì á ẹbáwọ̀ yà tún ṣe ibi àní ẹgbẹ́gbẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀nà mọ́ ọ̀tọ́ àdágún bí ẹgbẹ́ ìnáwó tó náà tún ṣe ibi àdínà ẹgbẹ́gbẹ́ bóńbù náà àwọ̀dẹ́lẹ́kàn lóòlé ẹgbẹ́ yìí náà àdúrà aláàzín umar min iblis egun nígbà náà látọ̀ àlùmọ́ iná ń gbé kí ogun egun yẹn ìbìlì adémọ́ndèdè na ji gaskiya da gamane zai jike a ga jaune ri ba tabbi sunan alhaqa bil batili ila la gaskiya da gamane jike ba wa tabtumuna alhaqa yace la gaskiya so wa antum talamun yaso mu tiyo ila e idan go ga jige foje wace in ba ki hukunci ka zaune je je nan ga ga nga da shi da ji zugun wato su su za wa ji ya wa ta gaskiya yi ma talbi su ne haka haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun ku yau ko da hmm. ne ga gabi ya sheba mu ce lugo da lafiya da su ne da ne gugu gugu ibili hmm. ebo ne za an yi ke ibili ga maskiri uyo ebo ne so ta gani ga ina za ko hmm. shaitan ne su ne da lokuma do fata ki zuwa duwa shaitan makiri ya wuye gaji hula makiri wa ke lamari wuye amma ki so yin zane ga jikini wujo ke jemi wujo ke ni su saki wato buriya ko wujo hankali wato fa kashi wujo hankali wujo ke shehu wande to haya jiyawe wujo hankali wande to hadisi jiyawe amma yana wai ke yi wa gojo ji to suna wujo ba wa ni muhammadu wa. Ngo de o ge mbasi be zanin, nso ge yi ko laji ganewa ebo eh, na ngole zanne na bigi ba wela wa gogo wi musulmi wa ke gogo wi man wa ke gogo to ga alheri ga wi jiwo de dano alali me de de we jiwo lo hmm. ko hmm. wale munafiki de dan jaga to kafira hmm. ebo eh, ne munafiki ta ci musulmi ba jo ga ko musulmi wanja sha musulmi de yayo ko laji ganewa nga malla jahili jahili na take sunna ya ne muhammadu wani amma wuje ilimi a wuje alheri ga mai yadda libiya ki malo wui kawai ga jahili to wuce kawai ga dogu ne wani lana luwa ni an yi sokowa ni a ne biyan wa zoro to ga wuce shi ba wani ga na tun ba shi amma ga nan na yi mini cikin bidiya shi da yana suku kawai ga gaskiya ta yi wagwa yanzu wadda ya buba sai girman kai da tuye gwe mai lanyar sabi wule ka kago kawai ya falin an na ma ya tabi wuna a hawa ahu wato ngo zaje da yin wuce yi humul adu fazaru makiri ga gano ya baya katala humullahu an na yi fakul rawa man arafa ma talaka ashabul bida'i min sunnah وما فارقوا به فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يؤانى وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البربهاري هو من عرف ما ترك أصحاب البدي فنقاك بين انبدي أشعر وانا من السنة من السنة من بويانا محمد وانا وما فارقوا فيه da a agan da ba wa nan muhammadu tubo na fata masa kaji wace ba su ya wuce na fahuwa sahibu sunna da na gai alu sunna wa sahibu jama'a da na gai sahibu jama'a wa hakikun an yi taba za na mun goya lamya tu wa an yi ana a maju taimako wa yi wafazu a magowata wa huwa mimman ausabi yi rasulullah da irin da masu kun adamini zai ja nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji kiyar mun ji wasu ya ci na kya kyabonin الإمام البربهاري هو من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة صاحب جماعة وحقيق أن يتبع ويعانى ويحفظ هو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي لا يبنى نبي هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أقول لي تاتيين أنا نبي صاحبي تاتي ويمننو كو wale ga wa maulano tuye na sahabi a nan muhammadu ta ci ugbo na da na lau sahabi shi da bukatar yan guba ya ma faro da bukatar a ni bibiyar sahabi yi ta ci ugbo na jahili ke ga tsere na tsawa a ga yanayi na gada na amma wani je ga yan wula tun ruwa ebe na oga gwaso ya na idi ege ebe ba wuya ni bisa sallam ni na waje abin da ya zangoci ya wono zangoci a ga ayo kai zangoci a ya ko zangoci a iyayoyi da sauransu sai ga aje fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul a kuri azmi rusul ji a ji a kuri na bani min aqidan ahlus sunnati na. wọ́n fi òjì sálà jẹjẹ máa yìí wọ́n mọ̀ lásàlọ ọkọ̀ ojú kìíní wọ́n mọ̀ lọ hajj wọ́n máa jẹ dúkìá wọ́n wá zaka wọ́n mọ̀ dókun bí alukur'ani gbẹ wọ́n mọ̀ jẹ́ àsọlá tó yà níbi wọ́n mọ̀ tó dókun lẹ́yìn bí azukaru jí wọ́n mọ̀ lókun kíríkì ọmọ lẹ́ẹ̀tún yẹ̀dí olúwa. ní ọjọ́ ìgbà ni ọkọ̀ ẹ̀dá tí bẹ́ẹ̀ ṣíṣì ọbẹ̀ ńlá méjì náà. sànà tó dé wọ́n ti tọ̀fà là kàtàkùn ogun ìlú yọ ajíwẹ̀ tún àgbẹ̀wẹ̀ nígbó ẹkùn yọ ńgbà tọwọ́ sọ̀kó sànà súnà àlejò láì mú tún jà sọ̀kù kàtà àti ìwẹ̀ nígbó ẹkùn yọ náà ńgbà sọ̀kó bẹ́ẹ̀ ní sànà wọ́n tọ̀wọ́ máa ra kí lé lórúkú bẹ̀rẹ̀ lórúkú ni sọ̀kó bẹ̀rẹ̀ lójú mà alẹ́ bí nàá mo ní ìgbàlódé àyíṣọ́lá àti yóò mi jì má ti fà to ko me zai ba Qur'anu fakra ma ta yassara dal Qur'an kuma ga yaji azkaru wa zakirullahi kaseeran wa zakirat kuma ga yaji yawo wa anti wala ya ma minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum sai daga be shi wuce jiyan ne ja wuce ke ne ga dini jinga dono aga gaskiya wallahi rayuwa ne moji ba ta da wuce da su ko to haka kayawo wuce kai ko kawai ja

ko zando ba da ilimi zai ba sai su ko e gogo ya gane shi a je ga imamu a da ilimi zai bu na gama na sai su kulla alamu man fi samawati al'adu da ghaiba illa Allah e eh, za da samo da ki na da ilimi zai bu na sai su ko ko ji gane ko da ga ganci mazugu e zu biyu ga wacin bata ji na je sa sai ka bari sai da Husaini e gogo ga aji ku yada ta ku wa ji da tango yan naji ba wa biya. ibn ali bi gaju ilati al ardi masjidan wa tahura ki timma da ne sallu al ardi kullu masjidu timbata bata da ne sallu illa al makbaratu sai makabar sai salla da mazuga ta ba wal hammama mai sallah din sai bata ba e gogo ya e zubu shishi alu suna waje boya faja nabi abakar umar usman aliyu ko aisha hafsa da sahabi ne ke bai nuna mai ga bojin doro ya tiya da ni doro mini agwa alkur'ani ma wajen ce alkur'ani ma guni kuma ya gi zane a nan mamu bi mutunca yau ne zanna zanen wani shi ya ba ni kashi hmm. daidai ba su kun ahlu sunnati wal jama'a ga imani diga imani qawlun wa amalun wa tiqad imani e gun yo be tun ya qide wa be mai ce mo ga ga shahadu an la ilaha illallah shahadu anna rasulullah e tun imani ke lo sai sallah sai kyazu sai wazaka sai luwaji sai ba sai ji da yi manci sai dadda ga sai lece mu ga sai ji fari mu ɗaya eh, kin da lugwa shirka kafirci munafinci ka ba kaba'iri izahu ko a aji kiyo dukiye kun gidi ekin yene e ji gidi na fata di kiyo agadu sai ji adalci to ba to ba to zai to ba to zai to ba yana sai ji adalci ya za kultum fadi sai ga da shin a takwa ha huna da su ko gwa wannan wai ni sallan ga takwa wai da nan gon gon wai da jilba gwa min nan da su ko magala jilba gwa don ga takwa ha huna imani nan gon gon ko wuye nan ke a wa ji imani wangi e tun ne imani ko diga da ko imani me biyo me biyo me ke in in ga lawa ya kirgan domin jiya wacce wacce olóòtí da àkídá wa ríjìjì wọ́n ti yáni akó bẹ́ẹ̀ ti kì fẹ́ yìí mùsùlùmí bẹ káàkiri bá gbúdọ̀ yìí limu wọ́n lázọ̀ yìí káàkiri ń jẹ́ àti wọ̀nyí àyè sọ̀kó bẹ tu tiwọn wọ́n yẹ resolution ga zando na ji voting nan wa da rida zando na ji national pledge nan wa da rida zando na ji national anthem nan wa da rida zando na ji pika ku nan wa da rida zando na yi kofa nan wa da rida zando na yi police nan wa da rida zando na yi soja nan wa da rida zando na yi uniform man nan wa da rida zando na yi sss nan wa da rida zando na yi lawyer nan wa da rida zando na yi likali nan wa ji e gan ba wa nan muhammadu wa le ba wa nan ba ebo na ni ngole e daga ajo lokun da yani ngo dogo adokun da ka ti nge da wo le ewu muslimi ji o ewu muslimi ji o ewu muslimi ji o saba ge fa ile ji fe yin aje so bu fe diga ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah fa ile ji fe ewu ku dan usama ga ta'antu bi rumi ufezu ufezu ba ufezu anibi ya usama aka tarta ba da an kala la ilaha illallah usama u ba ni wala allah gana nga anibi ugu ga gona wasu da ya yuko ko ba wuna anibi ga ala ta kan ta hankali biya ta talama kala amla we ne mu to to da ku ga ku ga egogo ezu shi shi wala ofo e ni ba di kasiri anini da sokoni ba nan Muhammadu a yi na ni daga man kalali a fi ya kafir ba ne ga ga yaju ga kafir na fakad ba ja ahadu ma e jinni ce da ke ban shi kafir ka san da mu waje wa in naji ba wani yare de de mu mina ti da wari bi ga bu de shi shi unga shi ce bu ci waje da gu da ba ni Muhammadu ba shekau ba Isis jihali ba ni Muhammadu ba, Al-Qaida jihali ba wani Muhammadu ba, Shababu jihali ba ni Muhammadu ba, Jaimaniya jihali ba ni Muhammadu ba, Jama'atu jihadi ya Misra jihali jihali ba ni Muhammadu ba, a Jama'atu Islamiyya Bulalal mawdidi jali ba ni Muhammadu ba. Jama'a ne da juma ko ya daru bokan sun shi nan Ali ba ni Muhammadu ba. Man ga wasu shi bi da Ali ba ni Muhammadu ba. Ebe kibo a takasi takasiri don duwa shi, Ali ne. buyo ko e ba bo annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shaida Allah ila man da daga ni bi la ilaha wa kafara ma godi min la ila dakhala aljanna annabi ba su go yurta wa qatila na ka ta shahadu Allah ilaha illa Allah tasbiri maje shurutu maje mawaniu e gogo e nole za ta ja ku da idai ka sawo ko ko ga ni ga ti da istikama àgẹ́sà ní òkìdí èyí sìkà òbí èsìkà bọ̀lú dé pátẹ́ ní ìdájú fẹ́ ìka jùlọ zàmẹ́gbà kúrò hàn wá káàrù òun náà yìí ìsì àrùn ń jàn káàlà ákùnrin ni ń jàn mi ṣe ẹ̀dùn bí ti nígbà ti bá ní ojú òjì kàtà lóṣù wata to na waji nan kabuli huwaye wa baji huwaye wa kashi sallah waji da lokacin qur'ani wa amma ba mamma wai ji su maja wa lawu wa su wai su maja wa lawu e wa le kai to ga ide e e ta inje kara kara yi ebogo wa le ne awa ge ke elojuma ya ebo na aje meji te ka fi no su awojuma ja shi annabi sallallahu alaihi wasallam ngol ila ya manji ko ismail buhari fi mini kisha wali jijo kuje ya shi ba enu da na jin maganin ali ali yau salati da kotu ne to ce dai ga guri ya je imani ne bai ni ko ku to hauka a wali jin da tibe do aji da ki asu asu da guba ke ji tawati a ke ga wajin ka da ne ji ba ta agba yi ga lo a jin na fa da guba kan yi kini bai do a jin na go fe ga so ga kina mi biyo ga lo a jin ka nwere ga wa yadda so ko gaza wa nwa konfete wa gaza na ba ta jira gondo mu su ya nga ne wo ya ji ti da on ti ya so su go ta e agwa su sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wa wa ebota igbo emeji usulu ekwu nne ga nwere bo elega shishi wuje ye mu ibe ni society amma waje fa ya ni na ana ishe da yaci na ana soke da na ga ka ya ji da ga alquranu gumiya ko shi uyo ya gona ki shi a shiga waje da ko la biya ne wa e a ga shishi wọ́n ló kura ìgbètò ní sùsáàtì ń jà kẹlẹ́ látò kula ọba tí àmọ́ àwọn ọ̀gá ẹtù pátá pọ̀lísì pátá lọ́wọ́yà pátá ìkáàkiri ágírí dààmú àwáwú zànà ń jẹ́ a ya zànà àti dàwọ̀ àríjì dẹ́bi ọ̀hàrìjì ìmú yẹ́wù. wọ́n ti gánà kó wọ́lá ìkọlù fúlàní fàáìlù sùnmẹ́tì hàtà tẹ̀sẹ̀mẹ́ àti ìṣèfàlù sùnmẹ́tì kúlìyà àlìmọ́ àmùlbárùbá àrùn àgẹ́sà kẹzà àlùsínà àti ìṣèfàlù yẹn tisalu yake ma ganin goro gan walam anna wusul albidai arba'atu abwabin tasha ya tasha abu min hadhihi alarba' ithnan wa sab'una hawan thumma yasiru kullu wahidin min albidai ya tasha abu hatta yasira kulluha ina alfaini wa thamanumi'a kulluha dalala wa kullu ha fi nari illa wa ida wa huwa man amana bima fi hadha alkitab wa taqadahu min ghariribatin fi qalbi wa la shukukin fa wa sahibu sunnah wa huwa nadi insha Allah wa wa alam dabige anna usul albidai kida gari bi dia na wale da nan ko arba ta abwa din ba yuguni ho yata sha'abu min hadhihi daga gunin na zuku gunin na ga te dike ga te safi safi safi safi ji ga ya duwa ne guba yau hawan sun bai suru kulwa idan min albidai ya tasha'abu hatta ya tsira kulwa ila alfaini ko hmm. nin doro min nin na jogan ji zuku ci ga dike ci ga gan har wa kungiya wa da daga to 2000 ko samanu har 2800 ne la ta وكل واحد نار باتو ما ندي قاعد دنا إلا وير أسير نكتة وهو عنا إيمان آمن بما في هذا الكتاب الإمام البربر ما تزعل عنا إيمان دي بيقول قولي تعرفوا إنه إنه واعتقد أن ينجي ليريبتين ما يبيعكي دي وما يبيعكي عن وما دي تلو تجانا ولا شكوتي وما دي شكارا فهو صاحب سنة لذا نجي على سنة هو النادي إن شاء الله وما ما يلا نادي وانا إن شاء الله وعلى جان شرفنا ربيع المرخ اللي نوجي شرخ سنة الإمام البربهارينا mai ga aunul bari bi bayani ma tadammana hu sharh sunnati lil imam al barbahari na wuji imam al barbahari gyara ba wannan kun ga ungon ya man na waji da shi lazimi ga ga la imani aji bari ta sun ina dan dai wage la aji imani da ila amitu al qur'an wala mutu sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zando na jana biya na e ganin wa ganin jijeje wo e ganin wa ganin ji kuskure wo so e lami latu gaman eh, e bani wa ni dede de ga ni bi na ama ile gaman le ba e eh, bani kiyo e ya ne e ga ni muhammadu ba na e bani a le gaman ba na wuce lawo ga ji man ji e lami a ne ma la man re ma za bu guni ndo ga la na to a bi sa ga te mi abu yusuf ga abu yusuf abu yusuf ya muhammad ibn hassan aga maza ba a nafi gashi wuta eh aga maza ba a nafi gashi wuta more than one over three zagu ba na ya a ni fa ba to sun amu kwazu maza bayan yanki wa maza ba ya da siya kwa yata wa wa'alam bibibe anna wusul al-bidai arba'atu abwab ya yajiya wa dajihun ana wa pa wannan a ga yake ene za ga tsagun aji ne ba abu dalil daga alqur'ani da me ne ko ya mm. na ani za ta da da aji ne mada bashi bulana ga ga da su na lokacin ne ni ta ci ba na ga ga da su za wuce ani ga ya gwa su sunna da fara rashi du ne ji ko mm. ila gwa sun da ka koro ko koro ko wa iya kuma mu da safi mu da mai je ga man da ne ya tsabe da aji ne fa inna kullu muhdathatin bid'a yan eh, dole na so bid'a dino na bidiyo kulu bid'atin dalala bid'a kwata ma ejuro riwango chimgo wa kulu dalalatin fil na bi kwata ma fina ama e bonu te ga kulu dalalatin fil na no to lawo gan fero ku dala kwata je ka fira ni ko da be shin gan tijaniya kwata shiya kwata kaza kaza kwata mutazza kwata je kafiri a a musulmi ayo man sallah salatan la yin sallah iri yayi wastakbala kiblatana ke tiyaja wa alqiblaina wa kala zabiatina wa tijena yusuna za ne musulmi har ya suka ga to bidiya lemba nga musulmi wona nga so luji tiyo agu funuwa agu funu agu tiyo agu di salla agu di salla agu di tiyo agu so gu makabarta musulmi agu so gu makabarta so ate ba to ga fara go so ku fa ni ko na ko nga ga ga wa ajiri daji ajin na jibe ni

إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ebogo ajabada ثم جاءوا wuyo ebo no ngo leko ko ga dai kafire kamar ke tungo da wadi ga dai ni kafir ba ni kwani ana wa gane mu gandu ebu mu gandu ejuji masu zando ma aji sallama ma eh na ma ti aji alali kuma ga ti asu zando ba aji kuma ai zama ga su shebu kuma sai ji zan ci kuma amma su kuma kabarta ya musulmi ba ma ba ga fara efu alkiyama tun wa lo ke lo wa ke tiya anabi ma tangwa alkurani ci tangwa sofi bakara bi ali imran ne ga kirki bata ci matangwa ga nuru tangwa wa loye kalima wa azu musulun to ne o ce tudaru ga lan fata bata ji ciyo lan ne mu so wale ga tobon binji ke za ji weni how a ci je ju be zo ne wakati je ju no ga itakati ga wakati yuni ga takafiri ga waye to zane wu zane wale le ga kafiri we wu kashi abaka kunun ga le ga muslimi nona wa fe gba baya won ngo ni bayani ne ja ga ji ga ni ga zan do ne ga musulmi wu na so ko ga jo ni to wala ana butu so ko gula da na kashi eh no edan ngo le edan wa jiga na ga muslimi zane wona su ku wa wu wa da juzu ko ji gane ko amma ga zaga za miji musulmi a kafin yo tabula labin jiga bai ji ko da bombi ibaniya lokaci bai da wani nauyi hankali wa da shirin wa gugula ne da ba kibo e bani wale ga za miji musulmi a wani babu gabo tuyen mai shi don wa da waje shi shi shi e ba shi je ne ya ne za na za ne ka za ne za na ji da za ne za na ji kazan wajen ya ko e ba fe ci ba ne ta ta ku ne lamu ta bombi je ne in níjẹ gẹ́gẹ́ náà àti díẹ̀ wọn àti mọ́nà nígbà wọn lágbà láwọn ọgbẹ́ yìí. ga ga daga Qur'ani da sunna ko ka ga ji ga ji ne ga ne ga ya wala da daga ba ko ko ga ko ga wuce ko ga wuce amma da bid'atun asliya bidiya ya asali ya da su da so da alimamu shafi biyun gaji bayani ga nafi kitabu da yake sam na bubu talibani ya zaɗe bai shi shi ne da ku ba su mo ma buka jimla cuka shago ngo ne ko un shi ke ba be zando ran wan lo jimma ya wan lo jami ya wan lo ibia ngo na ko un je yi mi awun ji awa wa le te ji je ndo ro de ba so bu ja re ki jo ngi ibada un ya bi un ye bo so ko ju ji ko ju ibada un ke ji ba du shi ba won no wani yana zane na na wani ba wani mamu da yabo na ne ta ta da ko mm. wane ga alam bi sha Allah hadisi yana ne daga sataftari ko azili mai la salatu wa sabila firka kullu asin nar illa wahida ga aluman na da ga addu'a ni da wuce bata shi ne, sai nike ce a ga ani bi wuce ani ga man kana lama ana laili yau mu akan daga ta ce ne da sai ta ci bai ne ne zango ne zame ga alshirkatun najiyo ibn ali ga man ya ishi kun fa sayara kafira fa sanaji wa qami ne ibn ce ne bai saron fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin ya gwa su sunna ne sunna al khulafa ar rashidun shi ko wale ga mini firaku ci da siraku ya shi aji ko ke sabbi ya shi ne shi ne wuta na usman nan a yi ga tsafi ne yau ko a caji gulu ta ce lamarin sai na alibo a ciyar sai na ali ji wasu ya ciyo a ciyar sahabi da ke ɓata na sai na ali zalunci ko a jan khalifan ce kwa sai na ali ya da wanda ya ji na jahido su mugu biya uji ne ko mai fata ya ciyo kuyan shi a shi so mi wale gan ade da ide wele shi a se na aliya fela ta tiyan ribo na ta tiyan zai jike mini ya sa da jona har ta sai na baka to to aga ai zawon shi aga al mufaddila ko amma to sun e jike ara da ga khalifa ce sai to gan ministan kun shi ya jabe masu ku a daga idan wani shiga aliyu nga izani ani za a sunan ji wasu ya ciya bi khalifanci yana ko a maga abakar da umaru da usman su na ali tibi na kun e tiye ga wucin a ci wasu sahabe sha na ali tibi na kun a ci wasu sahabe ji mutunci a ci sai ja ta kun gole zani jawa na shi gulatu na jigan tucibo sun sakwai musulunci saidina na ni ga tu malaka jibril lubawo amma sai na malaka jibril da jikiyo wa ci bi cewa la da sai na wa la da ne ni gara na la sai na ali ne Allah kiyaye mu amma da mini gula to ya shi ya jobe na yo to daga tuba na ga sai na ali to ga ce ce ne sai na ali ka za mu ji na gangani da ne hmm. ko hmm. har ngala sai da ne nan ma ra'aytu al-amra amra munkaran ka ku nan ne da da ne ajastunari wai nan ji ta wai nan gu wa da autu kambara mun ci da ne ga kambar ne min ya wujujo amma abla ibn abbas e da zamu ci su ku ga a san nan ga e ji za za ba da ne ya su su ku sai bago lefi ne da ji ba ta na dini musulunci da ga to lefi ji a to lefi ne na to punish to alawan dinin da ba kawun ga ya awu ga punishment yo uja alawa jina ga yi ekwe o e ko ya liki ya mi lo amu no le kai da maga za wu na musuji alawa wa ga da na wu ga na yi hukuma e la ga e yi na musuji ga ala za wuce akwụkwọ na na akwụkwọ na yi ti o wa yi hukuma e la ga yi e da na musuji ga alawa jimla wuce lala shi su kula jiyawa ne

ne la machine roba roba yi ne la machine roba roba egu eh, yi go musulunci gaza ne yi na alawa kowa ya na suku ya ta gadin yu dinin ya le to ba ya le to ba da kiyo da ne ne ne ko ne police me te da ne yi na ungi kiyo mun ji alawa dina alawa ba gwa ko ma to alawa ba gwa kuje ya jiwa hukuma jiwo e

dan wace ya daidaiji with honesty a da report ya police bai hukume ya ji kiyaye na tattala ke lungoyi ya ce kinin ya ke la wunde ti ma ko liwo chale ba le bayu ndo roja wunde a lo police cha ga luoji wunde a lo police cha ga luoji yen ne ge de la to ga ji bo ti te te ti lo in ti hando umala zama lafiya ya babu bai da mutu mutu kiran kuwunci ya ta shi no wale tambar nuke da nan gayi ya ji tuye sayid na aliyu kun ji ala ga zawun su ne ga sayid na aliyu so kuna ala zawun jiya binin mini kiran ku daidai wucewa ma da firka ya kadariya shi a da kadariyatun jabriya ma da kadariyatun nufat kadariyatun jabriya shi agaghị m ejigo ndụ ole ile nne sọkwọ ga fụọ ọkụ ụjọ ịzaga deeti aga sọkwalụ deeti ịzaga ụzọ aga ụzọ aga sọkwalụ jikọta ngo ji anya akwụ ati ga sọkwọ ga zunga za na polish kwa ali kya mi sọkwọ ji zalin ci ngo ole ga na ilu a ina da ina usa bila ya kula wi ma sha kira wi ma nga oji ma ni egbu ya sọkwọ nga bo mo waji kafirci da ndo lokaci na sakwa ga ba ya ce wuce lokaci jino lokaci jino a ji da kadariyatun nufat ko le mini kadariyatun nufat yo to mutaza ga da fiwa a kida yin wuce shi a ga kiyo a ga sako jani ta yin dundwa da kuma kebe ya ji a sai bayanan wajinu da gaji kiyan da gaji bidiya mini filanku da da wuce yo firka ta da firka wariji tashi hmm. Hmm. naji ezu ke doci ne musulmi na a ti mai nibo ya musulmi ga guba na a ti mai la zaji kafiri ebo sulubi ne tun ya shirka na wani a ti mai musulmi ya na ko veje na e da addini ko to su ma su kun aja sai ba to kuranu a mai fito azu ya muna nufi ya kiri salatu ya la za su yayin hadda ke hadda karshe a mai la ya fa nususin a mai la nususin ya alwadu jaya a ti da opposite ya wari ji daga zuwa ga murji ajo na jajin a gagan etun da mini ya yi mani ba ga wadda la Allah gani wa gani sallah ati ci azun ati ci zakka ati ci kashi wọn bọ fẹ da wọn bọ fẹ da bench wọn bọ fẹ da wa tun wọn bọ sai su gama na wabo sai da ji amuro ba wabo ka ba ji wabo amụtala masallaci ji wabo sai ji bombi wabo sai ji nura ga ndoro sai ma nyogwa imano ma eji mi yiri ni no le ga mu ji aji ale ba wa ni muhammadu ba aqida al sunnah wal jamaa jo no le o ga de imani ya bo o ti a ga ti a o se

a so a ja da ko mini abun go le yake jami'a shi na ga imani ya wajen dogo sokwa da mu na ga dogo sokwa da mu ga na ga da ide imani o tuwa tuwa rifatu ke bili ga je mu mini mani e wala ibiro so sokwa da mu hmm. na rabbi zunni la ke ne mu sokwa da mu ke da rin ta ma ma ga la ilaha illa rabbus samawati wal ardi basair to mu shi ke mu fari mu dogo sokwa da mu ne sa ta mun khalaqa samawati Allah da buga ne ga ga jami'a jidediya a sha'ira ci a ga imanin ga yaki ga kiyo a ga imanin ga yaki da na bayan gbonin a ga ya tara da ya fi su jiki a sun ga dabwa ya gasa ma jidediya ma karamiya shi ma a ga imanin ga la a na ce e ba sun sai da jiyo fele ga ga ma mu aga ga alimanu yi akida na ne gbo ne ga ne na nan bi sai Allah ne wa ga bijin tare ne a cibe tun da ni ne yi ma na ne ga ne ba ta ji kiyo ale ba wuyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko ale ga e ga tira ku ga kunja ne ga kidan zan duwa mini abu lazanin ga lo almilal wani haliya shara tani ko alfarku bain alfiraq يا أبي القائل البغدادي كما قالت الإسلاميين واختلاف المسلمين يا أبي الحسن الأشعري قال فصل في الملل والنحل في الملل والأهواء والنحل يا أبو محمد بن حزم الظاهري باتا وعلى لتا وعلى بياني بيا يا أكيد ينسي لو كن نور منها ونو كن يوكو لو كلها في النار إلا واحدة باتا وفينوسي ميتيتي أما نقول لك نباتا في النار شاهد دبنسو سوف أفادي هنا لأنه يتي بتيوتشو zanwaci ya yi yiwuyo tashi zanwaci mai ko zanwaci kwa a fadi zanwaci masa kwa a fadi ya sabago to gide shi martaba aji ki a martaba aji yi nya alu mai gaga kiyo zando ne mm. ga ji bidiya ne ko fira ko dala wa ji ke ma azu musulunci ba alu ga zando ne ga ali na azu musulunci alu ga haka alu suna masu kawo ga yi kafiri wa ga ga na so ga go yi ga man mm. da ga zawon ti kafiri ba na al-imam al-barbahari ga huwa man amana bima fi hadha kitab wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbi wala shukuk wani ni ta fi nuna shi wasu ne al-imam al-barbahari wani wai ganna gan e e e ya tiye kiwo wai ganna gan ya tiye muhimmanci ya littafi ubo saboda littafi na galibi ya ga hawa daga al-qur'ani gangani bai suna bai na sahaja ne da ta juna shi a tafi gona to ji da ko a ga imamu malik a ga imamu maliki wa je da idan ta so ni ni da jike lawo ni da ni haka ba zan doro din ga wa ko ndo da madaba na ga guma imam malik da sahaja ne anibi jihad na ga shaba zando na zane manoji kaka da su zando lo lo da ini min do tinu de yune annaci da maka annaci da madina annaci da kufa annaci da basra annaci da shamu annaci da misra annaci da bakazan zan do bi na mu da ilimi mu ji fata na da ni ga un kala sudiya e bogo aga ji timo aga ja ti aga mo e bogo mu ya shi ngai da ngai ji maka ta ngai zan do ne ga so bo ni la mu ba yi e uju ya wi yan e ne ga ga ne ga ije ji ndo ne ga ni ji de de manya ji daidai ma kimici in ga ji daidai sa kwala da mu ga kimici sa ko fa ya ma a na mi tu ba na wa ji bono wa da ci ci na wa to na ko kai e da be mu ga ga she ba a de ji a kai ko gboro na ka ga yi da ji e ba ji sai la ta za da fatun min ummati zahirina ala alhaqi la yadruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amru allahi wa hum kadhalik ko sai insha Allah ta'ala idan ka tuji babu nan da dai ga ajin ne Allah ba mu lada ana mai za ci biki Allah zafarta mana Allahu a'lam